This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19,31,49 da da da tara 60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya fara'a noma dalon da niyya da murya arewa kuma ana iya kama tashar kai tsaye ta duniyar gizo akan voahouse.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Juma'a babban rana uku ga watan Afrilu da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC ta da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku wannan shiri na wannan lokaci. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, inna amal a ba mu kanun labarai. To, na talatu kafofin watsa labarai sun samu faifai da aka naɗa na wayar taya murna da shugaba Gullo Jonathan ya yi wa mai jiran gado janar Muhammadu Buhari. shugaban amurka barack obama ya ce yarjejeniyar shirin iran na nukiliya da aka cimma za ta hana ƙasar ta iran kera makaman nukiliya kana an kawo ƙarshen mamayar kwana ɗaya da aka yi wa wata jami'a a gabashin nairobi babban birnin ƙasar kenya da ya sanadiyar mutuwar mutane 147 da kuma mayaka hudu to madalla bayan kun ji cikakkun labaran duniya za ku yi cewa bom ya tashi a daren jiya a garin gombe an yi wasu mutane mara lafiya an tafi da su asibiti amma na samu mara lafiya mutum wajen hudu zuwa haka kuma gwamnan jihar jigawa ya taya janar muhammadu buhari murnan cin zaɓe an samu wato maganganu masu zafi mafi yancin zakariya ina ganin wani abu da yake nan gaba zai zo zama wani kalubale ga shugabancin najeriya to da yake juma'a juma'a ali za ta shigo da shirinta na lafiya uwar jiki amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Wata majiya mai tushe kusa da shugaba Goodluck Jonathan ta ba sashen Hausa na murya Amurka shugaba wato murya shugaba Goodluck Jonathan da aka naɗa lokacin da ya yi wa shugaba mai jiran gado Muhammadu Buhari waya da ya nuna ya rungumi kaddara bayan zaben shugaban ƙasar da aka gudanar ranar Asabar da Lahadi. Mr. Jonathan ya yaba wanda ya lashe zaben ya kuma gayyace shi ya je su tattauna kan shirin mika mulki. shugaba goodluck jonathan ya bugawa janar muhammadu buharin waya ne ranar 31 ga watan maris yana cewa <laughs> ya ce mai girma shugaban kasa mai girma shugaban kasa yaya kake Ina lafiya mai girma shugaban kasa na gode kwarai mai girma shugaban kasa yaya al'amura? Uh, Ai, na fi taya kamar na saboda yi haka na samu lokaci wata rana ka zo domin mu shirya yadda za a miƙa mulki. To, mai girma shugaban kasa na gode kwarai uh, ya yi kyau ina taya kamar na na gode mai girma shugaban kasa ina ban girma. shugaba goodluck jonathan na jam'iyyar people's democratic pdp ya sha kaye a zaben da tsohon shugaban ƙasar muhammadu buhari na jam'iyyar all progressive congress apc ya lashe a zaben da aka gudana cikin kwanciyar hankali ranar 28 da 29 ga watan maris shekara ta 2015 wannan ne karan farko da shugaban ƙasa mai ci ya faɗi zaɓe a najeriya masu sharhi kan lamura sun ce ba kasafai ake samun waɗanda suka tsaya takara suna runguma kadara ba bayan sun faɗi zaɓe a ƙasashen nahiyar afirka sai dai waɗansu suna yi shugaban ƙasa mai jiran gado mr buhari zai karbi mulki ne a ƙasar da tafi kowace yawan al'umma da kuma ƙarfin tattalin arziki a nahiyar afirka ranar 29 ga watan mayu tattalin arzikin najeriya yana fuskantar koma baya sabili da faduwar farashin mai da kuma ta da kayar baya da kungiyar boko haram ke yi a arewa maso gabashin kasar kungiyar kaifin kishin islaman tana garkuwa da sama da 'yan matan ɗaliban makarantar sakandare 270 da aka sace a garin chibok da ke arewa maso gabashin kasar a cikin watan afrilun bara kimanin 'yan mata hamsin sun kubuta da kansu sai dai har yanzu ba a gano galibinsu ba. jami'an kasan kenya sun ce an kawo karshen mamayan kwana ɗaya da aka yi wa wata jami'a a gabashin nairobi babban birnin kasar da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 147 da 'yan ta'addan alshabab su hudu 'yan sanda da waɗanda suka tsallake rijiya da baya sun ce 'yan bindiga sun kutsa cikin jami'ar ta garisa ranar alhamis suka yi ta harbin kan mai uwa da wabi sai dai waɗansu ɗaliban sun ce maharan sun riƙe wasu ɗalibai kirista daga musulmai suna garkuwa da su jami'an tsaro sun yi wa makarantar ƙawanya suka fafata da mayakan na tsawon sa'o'i goma sha biyar suka ceto ɗalibai ɗari biyar waɗanda harin ya rutsa da su ministan cikin gida joseph inkarsere ya ce 'yan bindigan hudu sun yi ɗamara da nakiyoyi suka tarwatse kamar bom a lokacin da 'yan sanda suka harbe su ƙungiyar al ta ce harin ramo gayya ce sabili da matakin sojan da rundunar sojan ƙasar kenya ta ɗauka a somalia tushen mayakan kishin islama na al-shabab to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc shugaban amurka barack obama ya ce yarjejeniyar shirin iran na nukiliya da aka cimma jiya alhamis za ta toshe duk wata dama da iran din take da ita na kera makaman nukiliya shugaba obama ya ce ya hakikanta cewa idan yarjejeniyar farkon da ta kai ga cima takamammiyar yarjejeniya ta ƙarshe za ta sa a ƙara samun zaman lafiya a duniya iran da amurka da sauran manyan ƙasashen duniya biyar birtaniya da china da faransa da rasha da kuma jamus sun amince da yarjejeniyar ne jiya a lausanne switzerland bayan an ɗauki lokaci mai tsawo ana tattaunawa mai sarƙaƙiya da aka rika samun shakkun cimma nasara a ƙarƙashin yarjejeniyar za a takaita ayyukan nukiliya na ƙasar iran yayin da ita kuma za a sassauto waɗansu takunkumin da aka aza mata da suka gurgunta da tattalin arzikinta masu kushewa tattaunawar musamman isra'ila sun ce amurka da abokan ƙawancen nata za su yi wa iran sassauci da yawa jami'an kasar yemen sun ce 'yan tawayen kungiyar huti da 'yan shiya da abokan ƙawancensu sun yi budewa sun buɗe wuta har suka sami kutsawa cikin tsakiyar aden jiya alhamis suka kwace fadan shugaban kasar a birnin mai tashar sufurin jiragen ruwa yan tawayen sun yi ta kutsawa cikin aden yan kwanakin nan yayin da gurmuzu ya tilasta wa dakarun shugaba abdurrabu mansur hadi da ke da goyon bayan kasashen ƙetare arcewa daga aden makon da ya gabata kwace adin da suka yi a birni na ƙarshe da ya rage a hannun dakarun da ke da goyon bayan mustahadi hadi ya zama wata koma baya ga rundunar haɗin gwiwa da ƙasar saudi arabia ke wa jagoranci wadda ta shafe sama da mako guda tana kai hare-hare ta sama a yemen a wani taron manema labarai a riyal babban birnin ƙasar ta saudi arabia wani jami'an tsaron ƙasar ya ce ya hakikanta cewa kawo yanzu ƙura ta lafa a birnin labaran duniya kenan kuka saurara To bari mu faro takon daga Gombe inda bom ya tashi da daren jiya kuma Abdulhab na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. An ta da bama kofar tashar mota mai suna tashar motar Bauchi da ke garin Gombe. Shaidun gani da ido sun yi bayanin cewa mutane biyar sun mutu akalla a yayin da wasu mutane masu yawa sun samu rauni suna asibiti. Eh abin da ya faru ta Jamboti bom ya tashi a bakin ta Jamboti. Mhm. Ina zuwa sai na na samu an yi wasu mutane mara lafiya an tafi da su asibiti amma na samu mara lafiya mutum wajen hudu zuwa biyar wanda wani ɗaya gabobinta sun yanke dai kuma gaba da hannu. Sai aka ce wata mata ce ta zo za ta yi tafiya. Da ta zo za ta yi tafiya nan ana magana ta biya mota ta ta ajiye da kasa cikin motar ta je da kanta kawai azuma ta koma tana waya tana waya ta koma gefe to ba san ya haka ba koma ta gefe kawai sai bom ya tashi abin ya faru kawai misalin karfe nawa ne abin ya faru misalin karfe takwas da lokacin na cikin din rediyon jamus kenan to na ga shi mutum biyar haka ne na ga kuma wayan wayanda gabobin su suka yanke kamar mutum uku zuwa hudu to zuwa na haka ce an yi wasu ma da su asibiti to bayan ruga wakin kuma muna wajen ziya gaba da cewa ko zuwa lungu gawaki da a nemi kwando da a yi su sai na ji tsoron kar mu ci gaba da lega nan wani abu ya zage faruwa to amma abin a bakin tashan ya faru ba cikin tashan ba. akwai jami'an tsaro a lokacin sun zo. lokacin da abin ya faru mun zai a wajen ya da faruwan abin da zuwa jami'an tsaro ya kai kamar minti arba'in ko awa da kafin nan jami'an tsaro suka zo. Mhm. kuma jami'an tsaro da suka zo suka zo suka tsaya wajen suka tattare suna hana mutane su shiga wajen bai faru da Wannan mata da aka yi tsammani ita ce ta ta da bom ɗin kenan an kama ta ne ko kuma ya ritsa da ita. Ba kama ta ba kuma abin bai ritsa da ita ba don ta zo da bagagen kaya a jikinta. Wannan shi ne karo na farko tun bayan da aka gudanar da zaɓe na shugaban ƙasa a Najeriya da aka samu tashin bom. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. to Allah ya kyauta a jihar jigawa kuma gwamna Sule Lamido ne ya taya shugaban da aka zaba murna ga Mahmud Ibrahim Kwari da karin bayani. A yayin ganawa da manema labarai a dutse Alhaji Sulalami Lamido ya kuma yaba wa Janar Muhammadu Buhari saboda kalaman dattako da suka fito daga bakin shugaba mai jiran gado. Alhamdulillah an yi zaɓen gama lafiya kalau kuma shugaban matsin Najeriya da jinasan ya yi karamci da shi ma yadda cewa ya faɗi bai Buhari murna. domin abin ya taimaka kwarai wajen kawo ainihin zaman lafiya da kwanciyar hankali da mutane shi ko buhari shi ma ga shi ma jawabi mai kin gaske saboda haka dawo da magana ne kullum magana kasa ake magana najeriya ake magana najeriya najeriya najeriya alhamdulillah wannan suratsi mun haye shi kuma na najeriya fitan alheri gwamnan na jigawa ya ce ɗaya daga cikin abubuwan da suka kaifafa siratsin da najeriya ta tsallake su ne zafafan kalamai da suka rinka fitowa daga bakunan masu neman madafin iko a yayin yakin neman zaɓe. an samu wato maganganu masu zafi mafi yancin zakariya ina ganin wani abu da yake nan gaba zai zo zama wani kalubale ga shugabancin najeriya to na fatan manyan najeriya ta kowane bangaren siyasa ta kowane bangaren addini ta kowane bangaren jinsi na yare a ga cewa shin ya za a ga cewa da'ar mu ta afirka da'ar mu ta yan najeriya daban-daban mun dawo ta kan matsayin sun abubuwan da ke na ya kamata a samu abu da kamar da'a da sanin girman hakki da wasu baka. sai dai duk da haka alhaji sulalami ɗo ya bayyana fatan cewa al'amura za su kyautata da za su kai ga karfafa demokaradiyyar najeriya ta miƙe sosai rayuwa ta mulkin farko shekara sha shida a yanayin ƙasa kamar digon ruwan a cikin teku to amma dai a hankali hankali a hankali hankali abubuwa suna sakewa lokaci zai sa abubuwan su gyaru ko da amerikan fa sun shekaru jin 200 suna suna mulkin demokradiyya fa sau da wasu abubuwa din na siyasa suna neman wato hakuri da sadaukarwa da kuma ainihin rashin tsoro akan faɗin gaskiya haka zalika gwamnan na jigawa ya ce nasarar gwamnatin da janar buhari zai kafa ta dogara ne ka cokan akan irin gudunmawar da 'yan najeriya za su bayar wannan zaɓe da buhari ce zaɓe wanda ke an gina shi akan abin da yake wato ma'ana toll order a 'yan najeriya suna cikin mai na fushi suna cikin yana cewa ana zalunci ta ko'ina to na so gani 'yan najeriya cewa magana shine buhari baya da wannan matsayin da yake zai maganin komai a najeriya dole 'yan najeriya sun ba shi gudunmawa farko ta hakuri ta hakuri domin ɗan najeriya da allah ɗan najeriya shine yana son sha yanzu magani yanzu buhari shi zaɓe yau gobe shi kenan komai lafiya kalau ya zo ya yi shirmansa yana murna kama ya je ya yi zolaya ya huta to yana ganin shi kenan kuma ya tabbata to gani cewa idan an gama wannan zole-zolen da wannan murnar da wannan abin da ka to akwai kuma ainihin fuskantar shugabanci a najeriya wanda yake na 'yan najeriya ga baki daya a haka na 'yan najeriya ga baki daya buhari ba shugabansu musulmi ne ko na kirista ko na fulani ko hausawa ko na angas shugaban najeriya da haka dole ne a gani cewa idan da so nasara to wasu abin da ake yi na gadan gadan irin abin na fito irin annabancin nan dole sai an danne su domin kar a sa sauran kabilu su fushi wajibi ne wannan dole an so jin isa nasara kuma kawai shi na masa watan alheri amma dai ya da yake kasu wallahi ina ni wallahi na sai masa domin na san burin ɗan Najeriya sha yanzu magani yanzu ba ma irin yaran mu na arewa da kuma da gina su da kuma irishin akwai su saboda haka dole ya fito tun farko ya cewa ya fito abin da ke zai sa a gane cewa akwai fa aiki a gaba. Alhaji Sulalami da kenan gwamnan jihar Jigawa Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. An gaishe ka Mahmud ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC kuma agogo ya ce karfe 1 da minti goma sha hudu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai alli ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan. wanda zai yi ƙoƙarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen ɗan Juma Ciyaman na Sadau a can bakin kasuwar kwana ɗan gora jihar Kano, Najeriya. To. To likita wannan malami yana fama da ciwon kunne da ke fitar da ruwa. Ya ce ya sha zuwa ana bashi magani. amma da ya warke sai kuma ya dawo da farko me ke sa irin wannan ciwo da har kunnen mutum zai riga fitar da ruwa to abin da ke kawo wannan wani kwayan cuta ne da ke shiga cikin kunnen dan adam yanzu yakan shiga cikin sun kunnen da akwai na waje akwai na ciki akwai na ciki ciki eh. lokacin shiga na farkon da na tsakiya to lokaci wannan kwayan cuta in ya shiga zai rinka fitar da ruwa din nan to amma in dai abin da ke faruwa malamin ana ba shi maganin da bai aiki ko ko aka ba shi maganin sai abin ya dawo to kwayan maganin da ake bashi bai kashe kwayan cutan ne hajiya saboda kamar nan kasashen abin da ake in wannan ya faru haka ita faruwa to za a ɗauki shi ruwan ne a gwada shi a ga wani irin kwayan magani ne ke kashe shi sannan sai a ba mutum ko kuma a ta canza sai an samu wanda aka dace ya warkar da ciwon amma in yana dawa to kwayan cutan da maganin da aka ba maganin bai dace bai dace da wannan ciwon ba kenan ko kwaya bai kashe wannan kwayan cutan kenan shi yasa to in yi haka ya kamata ya je wani likita sai to duk maganin suke suke bashi bai aiki kada ya dasu rinka bashi magani kowane iri kowane lokaci ya a bashi magani iri daya dole a rinka canzawa to kuma ga wata shawara likita tunda ban sani ba ko mutumin ya yi ta zuwa gun likita guda ɗaya ne ya canza likita kawai eh kuma aikin sa akwai likitoci waɗanda suka gwanance akan abubuwan kai da wuraren ido da baki da kunne da hanci yau wanda ake kira su ent to waɗannan su suka fi gwanin cewa akan abubuwan da ke faruwa a wurin kan ɗan adam to shi ya kamata ya je wurin su ko kuma amma likitan da yake zuwa yanda kika ce canza likita inda likitan da yake zuwa bai abin bai fahimci eh. abin da ke faruwa gare shi ba ya kamata ya canza likita kuma muna fatan cewa yana sauraron wannan shirin shawarar da ka baya din in ya je tunda ya ce ya sha zuwa ana ba shi maganin shi ma yana iya shawartar likitan da a ɗebi ruwan aje a duba ko eh ce aje a duba a tabbatar kwayan da ake bashi magan da ake bashi wanda ya kamata ya kashe wannan kwayan cutar ne hajiya. To muna fatan Malam Dan Juma Allah ya sa a dace. Amin amin hajiya. To shi kuma Dr. Wadatu Idris Azare. To. A can kasuwar Azare akwatin gidan waya ko a can dai jihar Bauchi. To hajiya. Da farko yana son ya san wai me ke kawo kumburewa ciki ne. akwai abubuwa da yawa da ke kawo kumburewan ciki, hajiya. To. Eh, na farko wani lokaci abubuwan da muke ci suna fitar da wani irin iska kamar irin su wake da waɗansu ganyika to kuma akwai waɗansu mutane wani lokaci irin ciwokan da ke faruwa a cikin ciki irin su ciwon hanta da sauransu kuma akwai ƙaban ciki duk waɗannan na kawo da kuma ciwon hanta da sankaran ciki duk waɗannan na kawo kumurewan cikin ɗan adam ba za a san dalili ba sai an ji an duba eh sai an duba saboda ba abu ɗaya ke kawo ba waɗansu za cikin na kumburewa kuma sai ta tusa kamar wani iri waɗansu mutane suka sha akwai waɗansu mutane wani suka sha madara sai cikin su ya kumbure bai eh, karbi jikinsa ba bai karbi jikinsa ba duk waɗannan na kawo kumburin ciki saboda haka inda cikin shi na kumburi kawai haka ba wani ba wani dalili ko kuma in ya ci wani abinci ne cikin ya soma kumburi ya soma tusa da yawa ko kuma kawai cikin ya kumbure haka to ya kamata a je wani likita a duba domin akwai dalili don akwai abubuwa da yawa da ke sa ciki ya kumbure hajiya To in dalilin cin wani abinci ne kila in ya daina ya ji sauki. Eh in dalilin cin wani abinci don akwai mutane da yawa sukan ci kamar irin su wake, irin su kabe, da wadansu ganyayyaka haka. Bai karbe su ba. Bai karbe su wannan yakan sa in mutum ya ci wani irin iska ke fita <laughs> wanda ake kira gas da turanci. To in ya fita to shi ke sa wani lokacin sai ga cikin mutum ya bum bum haka. so in dai kuma in don cin abinci ne akwai irin magani da ake ba mutum wanda yake in ka ci irin waɗannan abubuwan kan taimaka ya narkar da irin waɗannan abubuwan kamar irin su wake da sauransu amma ban sani ko muna da su a ƙasashen mu to in kuma ba haka ba ne in ya je aka duba za a ga ko yana da sankaran ciki ne ko wani abu ne abu a to dole je a duba to likita malamin ya sake wata tambaya to yace me ke kawo kaikayin jiki ne abin da ke kawo ƙaiƙayin jiki akwai abubuwa da yawa da ke kawo ƙaiƙayin jiki na farko wani lokaci akwai ɗansu abubuwa ko sabulu ko ko wani zani ko ta wani abu da muka canza inda bai tare jiki na adam ba wannan yana kawo jikin mutum kaikai ko kuma wani ruwan in ka canza ruwan wanka ko inda kake ruwan da kake amfani da shi akwai ɗansu abubuwa ko kuma wani lokaci canza yanayin wuri ma yakan sa daga jikin mutum na kaikai duk waɗannan na kawo kaikayin jiki hajiya. to akwai magani. eh yawanci abin da ake in dai in dai domin wani abu da kake kamar ko akwai ɗansu mutane suka canza sabulun wanka sai ka sun jikin su ya so makaikai to akwai magani da za ka iya shi amma babban magani ne ka daina amfani da wannan sabulun ko kuma wani zani kan ko zanin gado ne da kake amfani da shi so sa jikinka na kake ka daina amfani da shi to amma duk waɗannan ba sai ba akwai magani da ake ba mutum ya rage kaikayin jikin waɗansu kuma mutane ke tsane sai an ba su wani abu mai kamar mai man ba asilin din nan su shafa to shi ma wannan yakan rage kaikayin amma waɗansu nasu ma kai tsanani sai an ɗauki fatar ah. jikinsu a je a gwada sannan a tabbatar da abin da ke kawo kaikayin wani lokaci. to tana yiwuwa wani dalili ne daban. eh wani dalili ne daban. to Allah ya sauwake. <laughs> amin amin hajiya. <laughs> to Malam Ibrahim Usman shi ma dai daga can jihar Plateau nigeria To. Ya yi tambayoyi ne guda biyu. Ina fatan kuma na fahimci abin da yake nufi. <laughs> yace <laughs> wai wai me yasa ne idan ko iska ta hura idanuwansa sai ya rika yin hawaye. Eh to waɗansu mutanen yadda iska in ya hura idan mutum waɗannan lokaci waɗansu abubuwa da ke cikin iskan kan shiga idan mutum to wannan kan sa a jikin mutum yake hawaye abinda ke ga hawaye din wannan wani irin ikon Allah ne inda wani abu shiga idan mutum to hawayen ne yakan taimaka ne kamar yadda Allah ke yake ne wanka idan ya wanke idan ko cire abin da ke cikin idon kuma wani eh. lokaci akwai ɗansu abubuwa da za su shiga ma ba su dace da idon naka sai idon ya ta ruwa Idan ya fidda Idan ya fidda to kuma waɗansu ko akwai waɗansu mutane kawai haka kawai domin ba wani dalili idan sai ta ruwa amma dai domin haka ne akwai magani da za a iya baka in dai kawai haka idan kawai soma ruwa ba wani dalili idan haka idan mutum ta yana fidda hawaye ko kuma ruwa din nan alama ce ta wata cuta ko ciwon ido eh wani lokaci ciwon ido ne in dai in iska ne ke shiga waɗansu abubuwa na shiga idon to wani lokaci kuma ruwan na fitowa domin wani ƙwayan cuta ne da shiga idon ɗan adam saboda haka in dai abin ya ci gaba za ka iya abin nan za a iya baka magani wani lokaci kamar nan kasashen hmm. akwai wani irin kofi wanda ake sa wanda ke yi kama da idon dan adam wanda yana dan ruwa amma wani irin ruwa ne musamman za ka sa sai a wanke idon duk waɗannan na taimaka amma wannan musamman na ko muna da shi a kasashen mu ba a to kila in ya je gun likitan ido in akwai za a eh, in ya je wani likitan ido za a iya wanke idon a tabbatar eh, inda wani abu ne ke faruwa to kuma kamar yadda ya rubuto mana wannan wasiƙa an je gun likitan sai ya mishi bayani haka eh in ya bayyana mai likitan yadda ya bayyana mana to likitan zai iya taimakon shi in dai likitan da ya je bai gane abin da yake ba to ya je irin likitocin da suka wadance akan sha'anin idon dan adam eh yi da akwai likitocin ido na musamman eh musamman waɗanda suke so gwanince akan idon dan adam to in ya je waɗannan za su taimake shi kwarai da gaske to Allah ya sa ya samu taimakon da yake amin amin hajji amin to kamar yadda na ce maka malam Ibrahim Usman ya yi tambayoyi ne guda biyu To hajiya. Tambayarsa ta biyu wai me ke kawo irin ciwon nan ne a hammata ko kuma maruru? To abin da ke kawo maruru wani lokacin san a fatar jikin dan adam fatar jikin dan ita ke kare mu daga kowane irin kwayan cuta da ke zuwa daga waje. Eh. Eh to to wani lokaci abubuwan sukan taru a kan fatar. In ya taru to yanda jikin dan adam ke karkan sai kwayan halitta da ke kare mu za su za su wani abu wanda zai zagaye shi wannan kwayan cuta wanda ba zai iya sa wani illa a jikin ɗan adam ba to ya shi abinda shi ne ke kawo wannan kan maruwa lokacin kan sa'in maruwa ya girma wani lokacin ya fashe sai ga wani irin ruwa na fitowa to duk wannan inda jikin ɗan adam ke kare kanshi ne to kuma akwai waɗansu mutane waɗanda suna da waɗannan ciwuka wanda zai bi wani irin wani hanyoyi akwai waɗansu hanyoyi banda hanyar jini da hanyar da jini ke bi ana kiran kamar lymphatic to wannan hanyar to wani lokaci abin yakan dan yakan sa ko a hamata sai wani kulu kulu haka to in wanne ya ci gaba in ka ga abin na yawa ka je wani likita a duba a tabbatar me ke faruwa hmm. ko eh. kuma in mutum yana amfani da irin abin shafa kana din na a hammata da ake ce eh. ma deodorant in bai karbe ka ba to waɗansu akwai waɗansu waɗanda in bai karbe su ba kamar waɗansu ana amfani da kama zinc ne da waye da aluminium ka to waɗansu irin aluminium ɗin bai karbe su zaka shi ma wani ka sa bai karbe jikin ka ba sai ya sa kai ka yi kaluluwa kai ko sai ka min kalulu anan to wannan in ka ce ka canza abin da kake amfani da shi na na rage zufa din nan shi ma to in kuma ba dan wannan dalilin ba in sauran bayani da kai ne dole sai ya je an duba shi kenan ba shi eh, magani eh duk waɗannan abin da ya canza ba taimaka ba dole ya je likita a duba shi to Allah ya sauwake amin amin hajiya To Malam Himma mai gero a can gwalolo a ƙaramin hukumar gama jihar Bauchin Najeriya. Shi kuma yana so ne wai wai wai me ke sa mutane suna haukacewa ne. <laughs> To abin da ke sa mutane ke haukacewa akwai abubuwa da yawan lokaci kamar gadon shi muke wani lokaci domin waɗansu kuma wani lokaci waɗansu abubuwan waɗansu kan haukace domin waɗansu abubuwan da suke sha ne wani lokaci. Kamar shan kwayoyi masu sa eh, maye? Eh, waɗansu kawai da suke jiyo hankalin ɗan adam. Waɗansu kuma domin hatsarin da suka yi ne ke kawo wannan. Duk akwai abubuwa da suke kawo ɗannan waɗansu kuma lokaci kawai haka sai ga mutum kan shi ta juye to wannan kuma wannan iko Allah ne amma. To likita ban tare ka ba kamar kace hatsari ɗin nan wani abu ne ke taɓa kansu? Eh waɗansu ko mutum in ya hwaɗe ya bugi kansa akan wani abu. wato ba ma sai hadarin mota ba eh wani lokaci kawai in ka faɗi haka wani lokaci yana iya taɓar ƙwarƙwarar mutum yadda mutum yake tunani ko na abu eh. to irin wannan akwai abin da za a iya yi mutum kamar mutum ya faɗi din wani abin ya taɓa ƙwaƙwalwar shi to wani lokaci kin san abin da ke faɗi mutum ya faɗi akwai yadda jinin ke bi ta ƙwaƙwalwar inda an tabbata domin wani lokaci a waɗansu wuraren jinin kan daskare wani lokaci an buɗe kan gabaki ɗaya a duba a cire shi wanda jini ya daskare cloud ke da turawa ake kaya a eh. duba waɗansu kuma kawai kawai da Allah ya suke nan kawai kansu kawai a juye yake to dan dole a ba su magani tu ta sha to kamar irin waɗanda suka yi gado din nan eh. ana iya warkar da su kwata-kwata ko ko kawai magani za a ta ba su ne dai kawai to yawancin su waɗansu suka yi gado yawanci ba a iya warkar da su gaba ki amma akwai magungunan da za a iya ba su yadda ba za ka san masu kansu ya taɓu ba To. Eh, amma wannan maganin dole ta shan shi kowane lokaci. Wato dai har iya rayuwarsu. Ya iya rayuwarsu. Eh. To likita lokaci ya fara daga mana hannu. A saboda haka anan za mu sallama da masu mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Ladar. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Babu mai da ke Dama da lamun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Wata majiya mai tushe a Najeriya da ke kusa da shugaba Goodluck Jonathan ta ba sashen Hausa na murya Amurka wato faifan da aka naɗa inda shugaba Goodluck din yake waya ya taya shugaba mai jiran gado Muhammadu Buhari murna. bayan ya rungumi kadara bayan zaben shugaban kasar da aka gudanar ranar asabar da lahadi mr jonathan ya yaba wanda ya lashe zaben ya kuma gayyace shi ya je su tattauna kan shirin mika mulki jami'an kasar kenya sun ce an kawo ƙarshen mamayar kwana ɗaya da aka yi wa wata jami'ar a gabashin nairobi babban birnin ƙasa da ya sanadin mutuwar mutane 147 da kuma 'yan ta'addan al guda hudu. 'yan sanda da waɗanda suka tsallake rijiya da baya sun ce 'yan bindigan sun kutsa cikin jami'ar garisa ranar alhamis suka yi ta harbin kan mai uwa da bawabi shugaban amurka barack obama ya ce ne shirin iran na nukiliya da aka cimma jiya alhamis za ta toshe duk wata dama da iran ɗin ke da ita na kera makaman nukiliya shugaba obama ya ce ya hakikanta cewa idan yarjejeniyar farko da aka cimma ta kai ga takamammiyar yarjejeniya ta ƙarshe za ta sa a ƙara samun zaman lafiya a duniya baki ɗaya. jami'an ƙasar yemen sun ce 'yan tawayen ƙungiyar huti ta 'yan shi'a da abokan ƙawancensu sun yi ta buɗe wuta har suka samu kutsawa tsakiyar adin jiya alhamis suka kwace fada shugaban ƙasa a birnin mai tashar sufurin jiragen ruwa to madalla da takaitattun labarin muka zo ƙarshen mu shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tafi ga gaisuwar ta'aziyya zuwa ga alhaji babangida ahmed babuwa da matarsa hajiya jummai na rasuwar kanwarsu fatima lawal tukura wadda ta rasu jiya a garin kwantagora bayan ta haihu sai kuma wani ta'aziyya ga gwamnan jihar adamawa james bala ingilari na rasuwar mahaifiyarsa wadda ta rasu a satin da ta shige haka kuma muna taya iyalan reverend tambaya jibrin da iyalan dalla jean auren 'ya'yansu shaya philip tambaya da precious ibsen dalla da za a ɗaura gobe asabar da karfe goma sha ɗaya na safe a Ekwa Warji. Allah ba da zaman lafiya da albarkan zaman tare. don kowa da kowa kuma a nan sashen hausa musamman ita umna amal grace alheri abdulwar ta yan gabatarwa da asiri wanda ya ba da umarni sai injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya zubair ni ladan ibrahim awa ke cewa sai mun dawo da hantsi da wani sabon shiri This program has come to you from the Voice of America, Washington.